иранға сапар алланың атымен бастаймыз армысыздар құрметті радио қауым ежелгі замандардан ислам келгеннен кейінгі иранның қалаларын зерттеу қаланың күнделікті тіршілігінде басқа да қоғамдық орындар сияқты алаңның да әсерлі рөл атқарғанын көрсетеді техран қаласында да көптеген алаңдар бар техранның азади сияқты кейбір алаңдары ирандық исламдық сәулет өнерінің көрнекті үлгісі әрі техранның қазіргі заманғы архитектуралық болмыс бітімін айшықтайтын құрылыс болып табылады кейбір алаңдардың тарихы тереңнен басталады олар ғасырлар бойы көптеген саяси әлеуметтік және тарихи оқиғаларды басынан өткерген Техран қаласындағы көне алаңдар арасынан сіздерге Бахаристан алаңын таныстыруды жөн көріп отырмыз бізбен бірге болыңыздар бахаристан алаңында орналасқан ғимараттар сөйлей алатын болса өздерін техранның естелікке толы аумалы төкпелі кезеңдерді басынан өткізген орындардың бірі деп таныстырар еді бахаристан алаңының тарихы фатхали шах заманынан басталады бұрынғы кезде үлкен рәсімдердің көбі әсіресе құрбан айты кезінде түйені құрбандыққа шалу рәсімі осы алаңда өткізілетін болған алайда алаңның жаңарақ жобасы насреддин шах қаджардың кезіне тиесілі сол замандағы бас уәзір мырза хусейн хан сепақсалар бахаристан алаңы мен сарайын салу жобасын берген конституция көтерілісінен кейін бұл сарайда бұрынғы ұлттық мәжіліс орналасқан әлі күнге дейін бұл ғимарат алаңның шығыс жағында сақталып қалған сепақсалар мешіті мен медресесі де хижри қамари жыл санағы бойынша 1298 жылы сәйкесінше 1980 жылы алаңның оңтүстік шығыс жағында салынып бахаристан алаңына ерекше құндылық сыйлады бұл алаңда ислам кеңесі мәжілісі ғимаратының болуы да оның маңыздылығын арттырды бахаристан алаңы иран тарихында орын алып елдегі өзгерістерде түбегейлі рөл атқарған оқиғаларды еске түсіреді солардың бірі ретінде полковник владимир ляхов бастаған орыс сарбаздарының мәжіліс ғимаратын зеңбірекпен атуынан бастап 28 мордот төңкерісіне қатысты оқиғаларды айтуға болады 28 мордоттағы америкалық төңкеріс барысында бұл алаң халықтық күштер мен төңкерісшілер арасындағы қақтығыстың куәсі болды иран ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейінгі күндерде де бұл алаң ерекше орынға ие болды жүзден аса шерушінің шахит болу оқиғасы да осы алаңда орын алған әскери билік Техранның революцияшыл халқының айқайы мен халықтың жадында сайрап жатқан басқа да мыңдаған оқиға Бахаристан алаңында қалған естеліктер болып табылады. Сепақсалар мешіті мен мәжіліс кітапханасы Бахаристан алаңына ерекше құндылық пен абырой бедел сыйлағандықтан бағдарламаның жалғасын осы екі құнды ғимаратпен таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз Бақсалар мешіті ғимаратының құрылысы хижри қамари жыл санағы бойынша 1296 жылы, сәйкесінше 1878 жылы басталды. Бұл салтанатты ғимарат сыртқы аула, портал, дәліз, екі қабатты ғимарат, құжыралар, төрт террасы, үлкен күмбез, шабестан намаз оқитын зал, сегіз кіші мұнара сырлы кірпішпен көмкерілген мұнара мен кітапханадан тұрады медресенің негізгі кіреберіс есігі бахаристан көшесінде орналасқан сонымен қатар шығыс жағында мешіт пен медресеге қарай бір есік ашылған негізгі аулаға шығатын дәлізде хафт кәсе яғни жеті кесе немесе аспалы арка деген атпен танымал ирандық исламдық сәулет өнері мен сырлы кірпіш жапсыру өнерінің бірегей туындысы сақталынып қалған бұл ғимаратты безендірудегі айрықша белгілерден аспалы аркадан басқа түрлі түсті кірпіштермен қоршалған керамикалық тақташаларды айтуға болады бұлар өте әдемі панорама тудырған сондай ақ тасқаша өнері тұрғысынан бұл ғимараттың біркелкі бағандары көңіл аударуға тұрарлық Техранның ең үлкен діни медреселерінің бірі саналатын бұл медресенің ұзындығы 62, ені 61 метр оның ауласында ағашы көп әдемі бақша мен үлкен субұрқақ орналасқан ондағы құжыралардың саны алпысқа жетеді ал күмбезінің биіктігі 37 метр ол ішкі және сыртқы жағы толығымен керамикалық тақташалармен көмкерілген мешіттің қысқа шабестаны 44 бағанмен тіркелген үлкен залдан тұрады әрбір төрт бағанның ортасында күмбез пішіндес дөңгелек төбе орналасқан бұл шабестанның төбесінің әрбір бөлігі өте әдемі алебастыр жапсырмаларымен көмкерілген төбенің әрбір бөлігінде алланың рахим ботен халим жалил хабир және тағы басқа сияқты атаулары мен сипаттары ойылып жазылған сепақсалар ғимаратында сегіз кішкентай мұнара бар олардың барлығы ирандық керамикалық тақташалармен безендірілген айта кету қажет сепақсалар мешіті мен медресесінің ғимараты әртүрлі кезеңдерде носерие зияткерлік факультет шахид мұдаррес пен шахид мұтахари деген атпен танылған бүгінде бұл ғылыми діни медресе шахид мұтахари атындағы жоғары оқу орны ретінде бакалавриат магистратура және докторантура сатыларында студент оқытады бұл жоғары оқу орны техран мен иранның басқа аудандарында көптеген мектептерге ғылыми бақылау жүргізеді шахид мұтахари атындағы жоғары оқу орнында орталық кітапхана мен құжаттар орталығы да бар бұл кітапханада баспадан шыққан кітаптармен бірге сирек кездесетін кітаптар қоры исламдық ғылым мен таным мұсылмандар арасында кең таралған ғылымдар мен өнерлер саласында тасқа басылып шыққан кітаптардың құнды да көңіл аударарлық нұсқалары сақталынған ga labaran duniyan da farko ga kanunsu gwamnatin iran ta yi maraba da umarnin jagora kan daga murya guda don bukatar a dagewa kasar takunkuman tattalin arziki gwamnatin sin ta bukaci amurka ta koma cikin yarjejeniyar jcpoa ta kuma dagewa kasar iran takunkuman tattalin arziki ƙasar syria kuma 'yan ta'adda sun hana mutanen idlib kai kawo a wata mashiga a cikin lardin yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran ta bayyana aniyarta na ganin an ɗaga murya guda a duk faɗin ƙasar don ganin an kawo ƙarshen takunkuman zalunci da amurka ta ɗorawa ƙasar kamar yadda jagoran juyin hali musulunci imam said alila khamna'i ya ba da umarnin hakan a jiya litinin kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalta wani bayani wanda gwamnatin ƙasar ta fitar a yau talata wanda yake maraba da umarnin imam aliyu khamna'i na yin hakan imam aliyu khamna'i dai ya bayyana haka ne a jiya litinin a lokacin da yake ganawa da majalisa mai zaben jagora a nan birnin tehran bayanin ya kara da cewa gwamnatin kasar za ta aiwatar da umarnin dakatar da amfani da bangare na kari na yarjejeniyarta da hukuma mai sanya ido kan shirye-shiryen makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e saboda jawo hankalin ɗayan bangaren don ya cika alkawulan da ya ɗauka a yarjejeniyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sin ta yi kira ga gwamnatin shugaba biden ta kasar amurka da ta koma cikin yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran ta kuma ɗage takunkuman da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗora wa kasar a matsayin hanya tilo na kawo ƙarshen halin tababa da ake ciki a yankin tsakanin iran da kuma amurka tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sin wang wenbin yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma yi kira ga ɓangarorin biyu da su daina yin wani abu wanda zai hana samun fahimtar juna tsakanin iran da ƙasashen da abin ya shafa da ƙarshe wang ya yi maraba da yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin hukumar iaea e da iran na tsawaita takaitaccen sanya ido na hukumar a ayyukan nukiliyar ƙasar ta iran labaran da suke fitowa daga arewacin kasar syria sun bayyana cewa 'yan ta'adda na kungiyar kasar sun rufe wata mashiga a yankin idlib wanda sojojin kasar suka bude a jiya litinin tashar talabijin ta russia lyon ta bayyana cewa sojojin kasar syria a yankin sun bude mashigar attarnaba daga arewacin lardin na idlib don bawa mutanen yankin damar ficewa ƙarƙashin ikon kasar ko kuma don samun bukatun yau da kullum labarin ya kara da cewa 'yan ta'adda na kungiyar kasar suna amfani da fararen hula a lardin idlib a matsayin garkuwa don hana sojojin gwamnatin kasar kai musu hare-hare muhammad tanuf gwamnan lardi na idlib ya faɗawa wa rusiyal yau kan cewa sun buɗe mashigar attarnaba ne don ganin mutanen lardin sun koma yankunan da suke ƙarƙashin ikon sojojin gwamnatin ƙasar banda haka suna amfani da mashigar don kai kayakin agaji ga mutanen lardin wanda suka hada da na kiwon lafiya abinci da sauransu rufe mashigar ba karamin asara ce ga mutanen lardin ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jaridar egypt today ta kasar masar ta nakalto majiyar kamfanin jiragen sama na kasar wato egypt air tana cewa an dakatar da tashin jiragen sama na kamfanin egypt din guda hudu samfurin boeing 777-200 saboda bukatar kamfanin boeing na a dakatar da tashin irin wannan jiragen saboda kone wadda inji na jirgi mai kama da su da aka samu a kasar amurka ga ranar asabar da ta gabata jaridar ta kara da cewa injin jirgin na hannun dama mallakin kamfanin jiragen sama na united airlines ya kama da wuta jim kaɗan bayan tashinsa kuma har wasu sassa na jirgin sun yi ta faduwa kan gidajen mutane a yankin sai dai jirgin ya sake komawa inda ya tashi tare da amfani da inji guda ya kuma sauka ba tare da fasinjoji 231 da kuma ma'aikata goma da suke jirgin sun sami ko ne ba. a fagen wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta lallasa takwaranta ta ac milan wato uku da nema a gasa ta cikin ƙasa wacce ake kira italian serie a wanda aka gudanar a filin wasan kwallon kafa na san siri a birnin milan na ƙasar espaniya halin yanzu dai inter milan ce a gaba a wasannin bayan da ta lallasa ac milan a wasan jiya litinin da farko dan wasa mai suna lautaro martinez shine ya saka kwallo na farko a ragar AC Milan a minti na biyar da fara wasan sai kuma Nerazzurri dan kasar Argentina wanda ya saka kwallo na biyu a ragar AC Milan kafin a cika awa guda da fara wasan. Da ƙarshe romelo Lukaku ɗan ƙasar Belgium ya saka kwallo na uku a ragar AC Milan a minti na 66 da fara wasan wanda kuma shine sakamakon da aka tashi a kansa a wasan. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla ma sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na namu leka iran tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin mu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa mai muku bayanai game da tarihi mai murare masu da dan tarihi da maware na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wurare sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwaryar shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a baya inda muka yi muku bayani game da babban tekun nan Nazayan da Root da ke lardin Isfahan da rana ke masa kirari da cewa Isfahan rabin duniya. Har ila yau mun bayyana muku cewa tekun Zayan da Root yana ɗaya daga cikin muhimman tekuna suke cike da ruwa da ke lardin na Isfahan. Zayan da Root dai ya samu asali daga Zardihu Baktiyar kuma yana ɗaya daga cikin muhimman tekuna a nan ƙasar Iran kuma ana sanya shi daga cikin teku mai cike da ruwa da ke tsakiyar ƙasar Iran. Ta fata masu aure sun gamsu kuma sun ji daɗin wannan bayanai da muka yi. Yanzu kuma shirin namu zai ɗora daga inda ya tsaya. To, kamar yadda masu aure suka sani ne, a yan shekarun baya-bayan nan babban tekun na Rud da aka san shi da ruwa mai yawa amma sai ga shi ya fara bushewa kuma ya ja baya sosai. Saboda dalilai daban-daban kamar batun bututun kai ruwa zuwa lardin Yazd da sauran lardunan kasar da kuma dakatar da rashin kiyaye ruwa daga asalin mabubbugarsa da dai sauransu hakan ya haramta wa birnin Isfahan samun wannan ni'ima ta ruwa. Tekun Zandaru da farkon shekara ta 1379 ya samu koma baya sosai na tsawon shekara guda. Amma a shekara ta 1380 hijira shamsiya ya sake dawowa a garin ya ci gaba da gudana wanda hakan ya sanya farin ciki ga al'ummar birnin isfahan haka zalika irin wannan matsala ta sake dawowa a shekara ta 87 da kuma 88 kuma duk lokacin da haka ya afku labarin yana karaɗa ko'ina a kafin watsa labarai da ke cikin ƙasar iran kuma har yanzu wannan lamarin yana ci gaba da faruwa kuma duk sanda hakan ta faru ruwan zayen da ya yanke hakan yakan yi tasiri sosai kuma yakan ji kuma akan ji dogon shiru a yankunan da ke lardin na Isfahan. Abin mamaki, abin mamaki ko da yake yana da ɗaci shine hatta gadoji ma suna fuskantar barazana sosai idan tekun na da ya bushe. Bushewar tekun da Darud yana iya shafar birnin yawon shakatawa kuma yana jefa lambuna da gonakin noma masu yawa cikin barazana ko cikin hatsari. Haka zalika kasancewar wannan tekun yana taimakawa kwarai wajen daidaita iska da kuma rage yawan gurɓatacciyar iska a birnin amma a yau banda busasshen yumɓu babu abin da ya rage a tekun na zayan darut dukkanmu muna fatan ganin wata rana da dukkan wata rana dukkan ruwan tekun zayan zai dawo kamar yadda yake a da dukkan al'ummar garin su kasance cikin nishaɗi da jin daɗin rayuwa domin masu iya magana na cewa ruwa abokin aiki wanda ya rasa ka ya yi asara. Tuma saurare kada a sha'afa wannan shiri na Muleka Iran yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Idan masu saurare suna biye da mu mun yi bayani game da gadar hoja da ke birnin Isfahan wanda take karkashin tekun Zayan Darut. To a nan zai yi kyau mu faɗa bayanin mu domin a san asalin wannan gada da kuma yadda take. Masana tarihi sun bayyana cewa sananne ne cewa a inda gadar koja take akwai wata gadar ma ta daban wadda ba a cika amfani da ita ba daga nan ne sarki abbas na biyu ya ba da umarni na gina gada a kan tekun zandarut a kusa da lambun sa'adat da kuma fadar gwamnati bayan nan kuma a tsakiyar gadar an gina bayan nan kuma a tsakiyar gadar an gina an gina wani gini na musamman da ya shahara da suna biglar bigi wannan gadar tsawonta ya kai mita 150 a matsayin a fadinsa kuma fadinta kuma ya kai mita 14 kuma wurin wucewarsa ya kai mita 6 kuma ana gina sa daga dutse da tubali wannan gadar ta fuskar tsarin gini da ƙarfi a mahangar anon benin babu kamarta wajen kyau kuma ba ta da ta biyu tana da hawa-hawa har guda hudu a dukkan bangorin biyu akwai matakala ta sama kowane bangare akwai ɗakuna guda hamsin da ɗaya manya da ƙanana gaban kowane rufi da bango yana cikin shiri da yiwuwar ruftawa idan da za ka sanya wani abu mai girman gaske a kan gadar to da ruwan tekun zai hau sama kuma zai taskake ne na tsawon lokaci ko kuma zai taru na tsawon lokaci duk da yake cewa wannan gadar wajen kai kawon tawagogi da masu wucewa ta kafa ne ya kasance waje ne na shakatawa da yawatawan mutane da ma sarki kamar yadda aka kawo kissar wata tawaga cewa a shekara ta sittin bayan hutun norus na wannan shekara bisa umarnin sarki abbas na biyu aka kawata gadar tare da sanya mata fitilu kuma wannan ɗaya daga cikin ɗakunan wurin an kawata su da zanen hotunan ɗaya daga cikin sarakuna da na manyan mutane don gudanar da bukukuwa a wajen. har yanzu gefen gadar kamar yadda yake ne a da a ranakun hutu ko lokacin bazara yana daga cikin muhimmin wuri na yawon shakatawa a isfahan a wasu ranakun ma jama'a da yawa ne suke yawan kai kawo a hawa na biyu na wannan gadar ana kiran wannan gadar da sunaye masu yawa kamar babu rukunin hoja huburha shiraz hassan abad kuma ana kiranta da gadar sarki dalilin da ya sa aka sanya wannan gadar suna koja saboda makwabtaka take yi da koja a takaice yanayin yadda aka kawata wannan gadar da tayar da fitilu masu kyalli a ƙasa da ɗakunan da ke sama da tayar na alvan ya yasa ake sanya gadar a matsayin muhimmin gurbin tarihi da ke na isfahan kuma wani tambari ne na zurfi da fice da ƙasar iran ta yi wajen tsarin gini mai cike da fasaha to ma saurare shi lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake aiki muku da goron gayyata zuwa shafin yanar gizo www.tv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa Shiri ne wanda a cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe waƙi daban-daban da aka gudana a nan ƙasar Iran da mawaƙa shaharu suka gabatar. Domin ƙayatarwa da kuma nishaɗantarwa da fatan masu yasan da mu kuma za su ji daɗin shirin. A yau shirin namu ya gata muku Shihab Ramadan Rida Sadiki ne a cikin waƙar da ya gabatar mana. وقتی از دور میاد دلم میلرزه حس چشمات به همه دنیا میارزه وقتی از دور میای هوایی میشم خالی از دلتنگی ها تنهایی راحتم کن از تنهایی بگو همیشه اینجایی از چشم من تو باعث زیبایی نزار دلی کاشه بمونه بیقراره تمام زندگی من فدای اون نگاهت خیره میشم بگو همیشه اینجای از چشم من تو باعث زیبایی این gaishe ka shahabar madan rida sadiki a cikin wannan waka da kai mana da fatan masu ware sun gamsu kuma sun jaɗin wannan waka sai a wani jikon za ku ji mu ɗauke su waƙoƙin daban-daban da fatan za a kan ta da mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hostv1.ng masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da ɗubin su Ali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh